tun zuciya take take Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku ta wani sabon shirin na muradin zuciya inda nake ci gaba da karanto muku littafi mai suna tambari komai tana yi mai ta ajiye wani matsayinta tana mai duk abin da zai faranta mai rai kama daga girke tsaftace gida da ko ina sauke haƙoƙinta a matsayinta na matarsa haka ya sa yake son ta yake kuma jure ma madness ɗinta in ta yi switching akan mata sun ta sa mata shi gaba suna kallo tsantsar kishin matar nasa yasa yake shakkar bayyana mata wani irin babban al'amari da yake zuciyarsa ba tare da ta saka rashin fahimta da birkicewa cikin al'amarin nasu ba apart from her jealous akwai ta da zafi don haka kullum kullum da yayi yunkurin faɗa mata sai kawai ya fasa ba shi ya san da za ta saurare shi to da ita kanta za ta san bakin tambarin da yake hankowa ba hasashe ba ne face reality and if not tackle definitely a dark hunt will overshadow their capacity bai san ranar sanar da ita wannan bakan al'amari ba but ko dai ya ne ya san abin na so ya fi karfin shi shi kadai dan haka dole yayi yi involving ta ciki she don't care about the outcomes of OHA her reaction dole nan ba da jimawa ba ya sanar fitar da ita komai don an ce two heads a beta dan one idan muka ƙara waiwaye baya kuwa amma radin mu ɗa ne na biyu ga alhaji mu da hajiya rashida wacce aka fi sani da hajiya fulani allah ya albarkaci ziyara alhaji kallamu da hajiya fulani da 'ya'ya ɗaiɗai har takwas waɗanda suka kasance mix gender uku mata biyar maza amiratul kairi ita ce babba sai amaru wanda ke bi mata daga shi sai Amatilla mai bi mata ita ce mariam daga ita sai amjad sai amanallah sai al'amin sai auta Ahmad Farmanullah mai kimanin shekaru goma sha takwas yana gab da shiga 19 years a duniya. Amma Rudin ya kasance mutum mai son samun nasa na kansa tun yarintarsa bai yarda da kwacewa yayarsa Amira abin da yake nata ba duk da kasancewarsa namiji bai kasance mai rikici da raina yayarsa zamantowarta mace ba. A kullum kusancin su na karuwa da ninkuwa saboda ita ce mai biye masa tana da shekara goma sha uku. Tazararta da shi na da ɗan yawa tsakaninsu. Haka tazararta don ja tsakanin tsakaninsa da Amatullah wacce ta kasance 4 years ne a tsakaninta da shi. Mahaifinsu da mahaifiyarsu sun kasance 'yan uwan juna ne auren ɗan mace da ɗan namiji aka musu da mahaifin Alhaji Kallamu mahaifiyar Hajiya Fulani uwa ɗaya uba ɗaya ne don haka ko da suka haifi 'ya'ya sai kawai aka rinka yi musu sha'awar aure tare to ko da suka girma sai Allah ya haɗa jininsu ba tare da sun san cewa dama ana son haɗa su ba da abin ya fito sarari sai iyayen nasu suka yi farin ciki aka yi magana akan in Alhaji kallamu ya karasa karatun su za a yi bikin wanda a lokacin da zai kammala nashi karatun ita kuma jiya fulani za ta shiga aji na biyu a jami'a kenan tun asali kakannin nasu masu sana'ar sufurin kayayyaki ne su ɗauko daga wata jiha zuwa tasu jihar a haka har abin ya bunƙasa ya koma sai su ɗauko kayan daga ƙasashen nan kusa na najeriya kamar zuwa togo congo somalia burkina faso da black populous na wuraren kusa da najeriya da dai za a iya gudanar da sana'a mai ƙarfi akan wannan turba alhaji kallamu Adamu ya taso ya ga mahaifinsa na yin nasa kasuwancin don haka ya karkata alakar karatunsa zuwa ga karantar kasuwanci wato business kuma a haka ya ci buri sosai kan ganin ya kawo ci gaba sosai a gidan nasu ganin daga shi sai kanwarsa diyar babarsa wato Hajiya Fulani su biyu kadai iyayensu suka haifa shi kadai a gidansu haka ita ma ita kadai ce a gidansu saboda haka sai shi Alhaji mu ya dora mata son duniyan nan dan jinin shi ce haka matar da yake burin aura ita ma Hajiya Fulani abin da take karantawa kenan a jami'ar wato business sannan kuma ya biyo baya ne bayan zugin da shi yayin nasa alhaji kallonmu ya rinka yi mata akan su haɗu su bunƙasa arzikin family ɗin tunda da iyakansu kenan su biyu don haka ko da mahaifiyarta ke mata maganar ta karanci medicine ta tubure akan sam ita in ba business ba to sai dai a haƙura kasancewar ta ɗaya tilo ta fari kuma auta sai iyayen nata suka barta suka yi supporting ɗinta in every way possible rayuwar was good and smooth babu kiyayya ko tsangwama time to time sukan kai ziyara ma kakanninsu da ke zaune a can garinsu to ainihi wato taraba a yankin sardauna a kwana a tashi ga mai rai da lafiya babu wuya alhaji kallonmu ya yi nasarar kammala karatunsa ya fada sana'ar mahaifinsa da kakanninsa kuma yana jin daɗin sana'ar nashi sakamakon yadda yake gudanar da sana'ar tashi ta tafarkin da ya dace saboda bokon da ya yi mai zurfi fiye da mahaifinsa abin ya karɓe shi da haka ya daɗa faɗaɗa shagunansu cikin kasuwa ya kuma ci gaba da fita yana kawo kaya ana zubawa a shagunan nasu abin ya karbe shi don haka hankali kwance ya fara zuwa kasashen ƙetare irin su dubai italy da india yana kwaso kayayyaki masu kyau da farashin rahusa sai ya kawo ya zuba a shagunan su a rinka saidawa a farashi mafi sauki hakan ya janyo wa shagunan nasu kyakkyawan suna da tambari mai kyau da alfahari a gefe ɗaya kuma jiran kammala jarrabawar hajiya fulani ake yi don a fara ainihin gagarumin shirye-shiryen bikin nasu ita da 'ya'yan nata soyayyar su suke yi sosai kuma duk tafiyar da zai yi to sai ya kawo mata tsara Taraba ta musamman da hakan na ƙara musu danƙon ƙaunarsu. Da Hajiya Fulani ta kammala jarrabawar ta. aka shiga hada-hadar biki. Abu naka maganin kwaɓe ka tuwo na maina don haka duk a gida ake ta yin shirye-shiryen cikin dangi da 'yan uwa. Da biki ya zo aka yi shagulgula kala-kala na al'ada da na zamani daidai gwargwadon aka yi biki lafiya rumi aka kai amarya gidanta da ke ɗan nesa da na illos ɗinta. Hakan ya faru ne sakamakon ra'ayin iyayen shi Alhaji Kallamu akan zamani ya zo da ya dace a bar yara su yi rayuwarsu ta aure ba ba tare da idanu ko da kansu ba cikin auren su babu abin algus don kuwa daidai gwargwado alhaji kallon na tallafawa matar nashi tun daga karatunta har harkokinta na gida wanda ko a addinance yana da kyau miji ya rinka tallafawa matarsa da ayyukan cikin gida da wasa da dariya ba haɗe rai ba matuƙa hajiya fulani na jin daɗin rayuwarta da mu'amalarta da mijinta ta san ta yi dacen miji na gari kuma wanda ya san daraja da ƙimar aure ba su da damuwar komai sai ɗaiɗaiku da ba za a rasa ba wanda dama zaman tare ya gaji haka ba su samu albarkar aure ba sai dai hajiya fulani ta kai shekarar ta ta karshe a jami'a wanda da iyayen nasu masu kallon ko tsarin iyali suke yi sai da suka nuna musu tukan su haihuwar suke so amma Allah ne bai kawo ba to tun daga lokacin iyaye suka rinka saka su a addu'a dan suna son ahalin su ya faɗaɗa ikon Allah kenan da aka samu cikin farin sai bai zo da laulayi ba sannan sun yi ƙoƙari wurin cika sharuɗa da ƙa'idojin da likita ya sanar da su don samun lafiyayyen bebi kuma sun bi ka'idojin har da na shan magunguna don cikin ya zo musu daidai lokacin da suke ɗokinsa. Da watan haihuwarta ya kai shi Alhaji mu da kansa yake mata ayyukan gida yake mata tausa wacce ta zamo ɗabi'a har ya zame masa jiki don har yanzu da suka manyanta in dai yana gida to yakan mata. Baby girl ce diyarsu ta fari don haka aka rasa sunan wa za a saka cikin iyayen nasu. Ƙarshe dai iyayen ne suka bar musu zaɓi a kansu sakawa 'yar sunan da suka yi filanin don sun san suna da filan a zuciyarsu ai kuwa sai alajikan kallon ya maɗiyar hudu ba da sunan amiratul kairi dama sunan da suka daɗe da burin saka maɗiyar farin su kenan in kuma namiji ne abdul kairi sosai wannan ɗiya ke samun so da ƙauna daga wun iyayenta da kakanninta har da grand parent ɗinta kasancewa ta jika ta fari ingantaccen rayuwa ta samu mai kyau da tarbiyya don tun tana ƙanƙanuwarta ta san in aka bata abu ko da nata ne na wasanta ya faɗi aka ɗauka a bata tofa sai ta furta kalmar thank you wannan tarbiyyar ya ɗauko asali ne daga iyayenta don suna saka ran in nan gaba Allah ya azurta su da wasu 'ya'yan ya zama na sun koyi abu mai kyau daga gare ta a matsayinta na babbar yaya. Da wuri aka saka ta a makaranta Both Islamic School and the Western Education don sun tsara mata shekarun da za ta yi a gida because ba su son ta wuce shekara 23 ba tare da ta yi aure ba kuma a cikin shekarun suke so sa ta haɗa digiri ɗinta ta fara masters suna roƙon Allah ya dafa musu akan wannan plan nasu. Kamar wasa kamar ba a shekara kusan hudu babu labarin sa. sake haihuwa har suka tafi suka sami gynecologist aka dangana su da fertility consultant don a gano matsalar ba bastil amsa ɗaya ce babu matsalar komai lokaci ne bai kai ba haka suka haƙura suka rinka addu'a har amira ta kai shekaru biyar sannan kwatsam ciki ya bayyana a jikin hajiya fulani to dama na ta contribution ɗin a fannin kasuwanci shine plan ita ke planning masu yadda stock ɗinsu zai shigo ta yi analyzing shi kuma yayi yi implementing plans ɗin nata to tun da ta samu wannan cikin abu ya canja ya zamo tsaro an hana ta stressin kanta plan din ma alhaji kallami ya ce ya hutar da ita shi zai rinka yi a haka har wannan ciki ya girma zumuɗi da murna a wurin alhaji mu da ɗiyarsa amira kamar su fiddo bebin dan ita ma amira ta matsa ta samu abokin wasa wannan haihuwar ɗa namiji suka samu don haka ba tare da wani dogon tunani ba aka saka mai sunan kakanninsa wato iyayen mahaifin alhaji mu. ranar suna yaron ya ci suna amma riddin amma aka saka ya mai da sunan shi great grandfather ɗin nasa sai ake kira kiransa da sadauki a haka suka taso da soyayyar juna tsakaninsa da yayarsa a respect kuwa kamar wani babba haka yake respecting ɗinta she was four years yayarsa tatin aka kuma yi musu kanwa ita kuma ta ci sunan amatilla tun daga ita ba a kuma samun doguwar tazara ba interval ɗin two two years aka rinka samu tsakanin yaran da aka zo aka haifa sai da ajiya fulani ta haifi yara ɗaiɗai har takwas sannan haihuwarta ta tsaya kuma sun gode wa Allah da wannan baiwar cikin ƙauna da mutunta juna haka suka taso sai dai wani abu shine tsakanin tsakanin din da kanwarsa ta uku Mariya Sha uwarsu da jituwarsu ta fi karfi don ita ce auta a mata daga kanta aka haifi maza hudu don haka bayan babbar yayarsa Amira baya jin soyayyar wata a zuciyarsa kamar ta kanwarsa Mariya dan sunan ma shi ya zaba ya ce a saka mata to biye mai dai da aka yi sai yasa duk ya fi santa Amira ta samu karatu mai inganci har dai ya hau kan tsarin iyayenta saboda bayan haihuwar auta Ahmad farmanilla Amira ta cika shekaru 23 don haka suka ba ta zaɓin inda miji ta fitar a mata aure to dama tana da shi wanda suka haɗu ne a wani sha'ani kuma ya nuna mata da gaske yake yana son ta yi aure ta babu jan lokaci aka yi bikinta ta tare sai relationship ɗinta da immediate brother ɗinta ya fara ja baya saboda yana handling responsibilities ɗin gidan da na karatunsa don haka ba a kai a kai suke haɗuwa ba sai lokaci bayan lokaci ko da Amaruddin ya kai shekara ashirin yana ajinsa ta biyu a jami'a don shi ba a yi mai irin na yayarsa ba sai da ya kai fois aka sa shi a makaranta shi ma dai an haifi Amatullah ne aka sadauki yayi karatu ya bi layin mahaifinsa wato business wanda abin ya dadada wa iyayen nasa dan yayarsa lo ta so karanta amma sai canja ta koma fannin mass communication kawai dan ta san ita mace ce wannan na cikin list profession da mace za ta iya yi amma bayan ita babu wanda ya dau wani sashi a karatu duk business ne sai dai kowanne nasa field din of concentration daban Aka duk suka girma suka kammala karatunsu shi sadauki ya karkata ga kasuwancin mahaifinsa nasa har dai ita mahaifiyar nasa ta kawo mai shawara akan me zai hana shi kafa nasa business din ya rabu da na mahaifinsa sai dai ya rinka taimaka masa in ya zama dole to ko da Alhaji Kallami ya ji wannan shawarar ta sosai ya ce sun haɗe mai kai ne kawai amma he will support his son da haka kamar wasa sadauki ya faɗa business da sa'a yana boss online business da one on one business nasa technology din sai ya dare na mahaifinsa don haka shi nasa kasuwancin ya bunƙasa sosai duk da na mahaifin nasa na tafiya bisa tsari sai dai shi ɗan zamani akwai bambancin fasaha da Old Fox yana da shaguna a kasuwa banda na mahaifin nasa nasu tambarin ma shine Kallamus. Kanwarsa Mariya ta yi fokasin a fannin beauty spa fa ne wanda ya sha bamban da na yan uwanta yayanta ya yi sportin ɗinta ta buɗe beauty spa ɗin nata wanda shi ma ya samu karɓuwa. To a wata tafiyarsa ne yana hanyar dawowa daga kasuwa ya haɗu matarsa Saudat yar kwalisa wacce bayan nema suka yi aure aka haɗa auren da na kanwarsa Amatullah a nan cikin gidan suke zaune zaune sai dai part ɗinsu daban da na iyayen nasu wanda hakan bai sa sauda ta yi nadamar zama da iyayen mijinta ba don suna santa kuma ita ma da yake nata profession din kenan beauty cosmetics sai suka haɗu suka saje da sister in laws ɗinta maria shiri suke yi sosai saboda suna sharing ideas akan sana'ar nasu shi dai sadauki yana iya cewa ya yi dacen mata ko da shekaru suka ja har uku babu haihuwa shi bai ɗaga hankalinsa ba don ya san history ɗin gidansu ana samun doguwar lokaci kafin a haihu so ya ta'allaka rashin haihuwar nata da cewa daga gare sa ne don haka ya san wata ran za ta haihu da haka suke rayuwa 'yan boko da wayayyu a cikin su gidan tun daga kan zamantakewar su da iyayen nasu har ya kai ga tsakanin su akwai mutunta juna a tsakani wani rana ammar na dawowa daga kasuwa sai ya ja ya tsaya a wani babban cin abinci da shakatawa don ya a abu sakamakon zazzabin da saudat ke fama da shi ko da ya shiga don siyo musu abinci sai aka yi fakejin aka kawo mai ya ciro kuɗi ya miƙo aka karba sai ya kai hannu don ya karbi leda din amma kuma sai ya tsaya in instead ya karɓa sai ya hau kare mata kallo gano goni a fuskarta wanda da alama ya yi penetrating deep into her heart don haka sai ya rinka nazarinta har sai da ta mai magana sannan ya karba ya wuce tun daga wannan rana ammar ya rinka zagayowa yana zuwa wannan wurin cin abincin duk dan ya ganta shi dai bai san dalilinsa na zuwa ganinta ba a kullum wata ran da ya zo sai ya ganta tare da wani sun shiga mota sun wuce don haka ya shiga ya rinka tambayar ma'aikatan wurin burin da suka saba da shi akan yana son sanin wace ce ita yarinyar to anan ya gane ashe mai aure ce don haka sai ya ci gaba da bibiyar ta duk dan ya samo asalin da dalilin da yasa take zuwa wurin aiki da yanayin damuwa bai kai ga aiwatar da plan din nasa ba sai ya ganta rannan ta zo da gogul a fuska ga gefen fuskar ta duk sun yi wani iri alamar dukan da aka yi to tun daga wannan rana ya rinka zafafa bincikensa akan ta har dai ya kai ga gano sai dai bata ce mai komai ba tun yana boyewa har ya fara fitowa sarari yana nuna mata nufinsa a kan lallai ta faɗa mai Matsalarta tun tana sharewa har ya kai ta saba da shi har tana iya tsayawa ta sha kukanta in ya mata wani furici ko kuma in bai zo ba sai ta damu duk dai bata san shi din ko waye ba amma ta san kalamansa na bata kwarin gwiwa if not ta san damunin abin su ya baka ko daidai da rana ɗaya bata taba faɗa mai komai a kanta ba hasali ma magana dai wai ita ta mai bata taɓa ba sai dai shi yayi akwai ranar da ya zo kenan ita kuma ta fito discarding sai mijinta ya zo ɗaukar ta aiko ganin su da ya yi ranar sai da ta ɗanɗana azabarsa mafi muni don kowa shegari ba ta samu dama zuwa aiki ba sai bayan kwana uku ba still da suka haɗu da ammar sai da ya san akwai wata a ƙasa da ya dame ta da tambaya ta saka kuka ta mai isar ta ta wuce to fa haka ammar ya rinka shigar al'amuran da har yake ganin da za ta yarda ta faɗa mai matsalar ta to zai taimaka mata duk da ya san ba huruminsa bane but he is willing to help her wholeheartedly yana ta timing actual mood matar don ta faɗa masa abin but yana shakkar haka don ya fi kowa sanin halinta na kishi da rikicewa but on a very good day ya san zai mata bayani but dole ya yi shoyar nata da lots of love kafin ya faɗa mata addu'arsa shine ta fahimce shi shi dai bai sani ba but yana ganin kamar zai taka rawa a rayuwarta yadda ba zai shafi aurensa ba kuma ba zai taɓa mutuncinsa ba ko da ya zo gab da ita sai ta ƙara saurin tafiyarta don dai kar ya kamo ta amma haka shi ma ya rinka haɗawa da gudu-gudu har da ya kamo ta suna daidai kofar falo ɗinsu. Cikin sauri ya sha gabanta yana faɗin kin ga Saudat in akwai abin da na tsana to fa shine silent punishment. Yana mun nuna kamar na zalunce ki abu ɗaya tun jiya ina ta faman baki haƙuri amma haka kina kallo na kamar abin ma bai damin ki ni ina cikin wani yanayi. Anya Saudat ba can zo min ki aka yi ba kuwa. Ya ida maganar yana mai langwabar da kai cikin jimami sai ta tsaya ƙare masa kallo. Ta dai san ba halinsa bane haka kawai ya ɓata lokacinsa yana sauraron ma mata amma abin da hausawa ke kira da kishi kumallon mata shine kawai ke addabar ta ajiyar zuciya ta suna fuskantar juna kamar magana za ta yi sai kuma daga bisani ta fasa ta tura kofar ta yi ta living him there with no option but to go to his work kada kai yayi yana mamakin halin matan nasa kafin ya saka kai yayi wucewarsa dan ya san ta haura sama sosai kuma bata taba yi mai fushi irin na yau ba Don haka ya saka ransa zai kyale ta har dan kanta ta sauko tafiyarsa yayi ya hau bike ɗinsa ya ja ya wuce kasuwa don gudanar da kasuwancinsa irin na yau da kullum. Abin haushi da mamaki shine yadda ya kasa hankalinsa kashi-kashi, rabi na ga tunanin matarsa rabin ga tunanin fashion fair don ya kwana biyu yana tunanin tunkararta da wani kudurin da ke zuciya sai dai rashin kwarin gwiwa da ya sa ya kasa tunkararta da batun. Rabin hankalinsa kuma na ga business dinsa. don dai kar ya tashi ne a ce mai ya zamo mai tsoron matarsa. If not tuntuni da ya koma gidan duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba. But ya san yana tashi da sunan zai tafi gida ne to fa an rinka tizin nasa kenan akan jiya matarsa ta zo ta kwance hauka ta rasa sukunin sa har yau a haka dai ya haƙura har ɗayan rana ya ya mi ɗau makullin mashin ɗinsa da wayarsa ya yi gaba yana jan mashin yana tunane-tunane barkatai har saura kiris ya buge shi bai lura ba maimakon ya wuce gida sai ya ja ya tsaya a bakin fashion fair hopin to see her but bai hango ta ba don haka ya sauko ya yi takakkiya ya shiga ciki ya yi tambaya aka ce da shi ba ta wuki yan duty sai a sannan ya tuna ashe a wuke na ake kuma fa dama ya san bata zuwa a Saturday da Sunday ba tsabar rudu sai ya manta ma gaba daya ko ma ya hau bike din sa ya ja sai gida ko da ya shiga gida bai ga motar Saudat ba wanda hakan ke tabbatar mai da cewa eh fa Saudat gudun sa tai dan ta gaji da halayyarsa ai babu tantama ko sakan tot ya sauko yayi hanyar cikin gidansu yana faman tambayar ina Saudat take kamar wani wanda bai girma ba yana karasowa falon mahaifiyarsa yayi kitibis da auta farmanin sai ya tambaye sa ina antunku take Farman ya kalle ta ya ce yaya ban sani ba yanzu ni ma na shigo gidan ita nake nema da ara min motar ta don gobe da shi zan shiga school abin haushi shi mota ma yake sai kawai ya wuce Pat din mahaifiyarsa yana mai ci gaba da kiranta amma bai ji amsa ba da dan karfi yayi sallama aka amsa mai ya tura kofar ya shiga yana mai duba dube har dai ya gaji ya dawo ya zauna suka gaisa da mahaifiyar tasa sai ya hauka makami kafin ya miƙe ya bar bisa abin sallah yana faɗin hajiya bari ni ma in je in yi sallah ban yi ba a kasuwa da mamaki ta kalle shi sannan ta gyada mai kai alamar to daga haka ya fito yana waiwaye waiwaye ko zai ganta amma bai ganta ba barin nan sashin yayi ya wuce na sosai ya ga kofar a buɗe don haka a cikin sanyin jiki ya lallaba ya karasa ciki yana addu'ar ganinta amma shiru haka ya kama shawaginsa amma babu saudar babu kamanninta kamar zai yi hauka shi kunyar zuwa gidan su yake yi ya ce ma to me in ta tafi ya ce ya zo ba ni ko da nana no abun bai yi tsari ba haka ya rinka magana da kansa ofili a ƙarshe dai ya dangana da zama a bakin gadonsu ya tallafo chicks ɗinsa da hannuwansa biyu yana nazari da tunani ta ina zai fara ne mota dan dai ya san aminiyarta ɗaya ce in and out of silaja kuma ita ce kausar to ita kanta kausar ɗin bata nan tana makaranta ɗaya aminiyarta kuwa biyar biya ce mai suna kabira to ita kanta a cikin abuja take in ba wani sha'ani ya ta so musu ba da ake zuwa yin kwalliya win ita saudar din to da wuya su haɗu don haka tunaninsa ya bashi cewa babu yadda za a yi ta ɗauki jiki ta tafi abuja da sunan ta tafi rage zafin ranta don ba ta taɓa zuwa gidansu da sunan wai yau sun yi faɗa bari ta yi yaji ba sai dai ta kulle kanta a sashen iyayensa da hana idanunsa ganinta har sai ta gaji don kanta ta bar shi su haɗu yau kan ba ta can kuma ba ta nan to ina ta tafi ba dai wani hali ya saka ta ciki ba yin wannan tunani sai da gaban shi ya faɗi don haka haka ya salati a zuciyarsa kafin ya tashi ya yi alwala ya zo ya fita zuwa masallaci kofar gidansu don yin sallar azahar saboda makara da ya yi a cikin masallaci ya dinga kullawa yana warwarewa akan inda zai ganta ta ina ma zai fara ƙarshe dai tashi ya yi ya dawo gidan ya wuce fat ɗinsu ya kwanta yana tunaninta har dai bacci ya ɗauke shi bai sani ba kamar a mafarki ta ji ana turo ƙofa don haka ta buɗe idanunta a hankali har ta sauke a kansa sai ta kawar da kanta tana jin ɗaci a zuciyarta ganin abin da ta fi so a shekarun baya ya dawo ya zama mata abin ki don ita a yanzu da ta yi tozali da shi gwara ta yi tozali da mashi don ta san in ta yi tozali da mashi to mutuwar ta ce but wannan shi bai kai shi ba bai gyara halayyarsa ba sannan shi bai zaunar da ita ya nuna mata lapses ɗinta ba bare ta gyara kawai ya barta tana shawagi kamar mara galihu a hakan wai auren soyayya aka yi haka auren yake rikidewa ya zamo kenan in zama ya zama dama ta yi wa kanta wannan tambayar da bai da amsa shi kuwa yana tsaye yana mata kallon 'yan duniya ya yi magana dai bai yi ba sannan ya shigo bai shigo ba sai can ya juya ya fita yana ta faɗa faɗa da shi ya san asalin su ita dai mamakinta bata san ranar da zai daina firgita ta ba ba ta san suna oleta dole ta yi abin da aminiyar ta ke ingiza zuciyarta akan ta yi saboda yau da gobe sai Allah in ya zo ya ma iyayenta asarar ta ita ta janyo dan shi bai da asara tashi yayi tsab dan jikin nata ya ɗanyi ƙarfi fiye da ɗazu fitowa ta yi ta ɗaura tawel ta dawo cikin bedroom nata tsayawa ta yi ta karewa gadon kallo sannan ta kwanta rub da ciki a nan babu jimawa bacci kuma ya ɗauke ta kamar ba yanzu ta tashi daga baccin ba ba ita ta tashi ba sai la'asar ko da ta tashin sai ta ga time ya wuce sai ta nufi bayi da zummar yin alwala don gabatar da sallolin da suka wuce mata amma sai ta ga monthly visitors ɗinta don haka ta sauke ajiyar zuciya har da wani irin murmushin jin daɗi gyara jikinta ta yi ta fito ta saka ondis ɗinta ta ɗebo rigar da zai mata saukin sakawa ta saka doguwar riga ce bubu ta atamfa ta ɗauko hijabinta ta ajiye a gefe ta buɗewa drop ta hau fiddo kayayyakinta har sets goma da mahaɗarsu ta jere cikin babbar akwatinta ta koma fannin ina wayas ɗinta ta kwasa ta zuba ciki pat ɗinta kalma ta nufa ta kwashi flat shoes kala biyar ta zuba cikin akwatin sannan ta saka cosmetics ɗinta a ciki ta rufe ta ɗauko handbag da ke rataye a back handles ta saka wayarta side drawer ta janyo ta ɗauko table babba sabo fil da alama ba a yi amfani da shi ba sosai duk ta saka cikin jakar sannan ta buɗe ɗaya side ɗin ta ɗauko wani kaki ta ƙare mai kallo da murmushi bisa fuskar ta ta juyo ta ja akwatin ta buɗe ƙofar fita bata tsaya ko ina ba sai wurin da motocin gidan suke haka ta ja ta tsaya ta danna ɗin hannunta sai ya yi indiketin motar don haka ta buɗe ta saka akwatinta a ciki ta backseat ita kuma ta shiga gaba ta ja murfinta ta rufe ta yi statin motar yana tashi ta banka wani irin horn don dole kafin 3 sakan aka buɗe mata get ta fita abinta. Tafiya mai tsayi ta yi bata tsaya ko ina ba sai kofar wani matsakai gate black in color. Ta yi hon aka buɗe mata ta shiga aka mayar aka rufe ita kuma ta ƙarasa ta yi fakin mota ta fito da fara'arta suka gaisa da mai gadin da ya buɗe mata kofa. Baba Sale dan Allah alfarma nake nema a wurinka cikin sakin fuska ya ce Hajiya Ummi ta me alfarma ta furzar da iska sannan ta ce so nake in zauna a gidan nan na tsawon kwanaki goma ba tare da na fita ba kuma bana so kowa ya san ina ciki daga ni sai kai don ba na jin daɗin jikina kuma zuciyata na cikin kunci don haka na zo nan saboda in samu sauƙin zuciya cikin jimami da sabo da irin halayyarta a duk sanda mijinta ya ɗaga mata hankali ya ce ba komai hajiya umita insha Allahu alfarmar zai samu don kin cancanci hutun daga haka ta mai murmushi ta ja akwatinta ta yi ciki to mai sauraro Bar mu dakata a nan da karanto muku wannan littafi mai suna tambari na furta kin ji